يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdatan min lisani yafqahu qawli yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau talata muna ashirin ga watan ramadan hijira 1444 ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau muna sha ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne da muke karatun alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka na ramadan wannan masallaci na zamzam da ke hotoro ba ku manta ba muna cikin farko-farkon suratu ibrahim wacce muka fara ta jiya mun fara aya ta biyar na jin lokaci halinsa alarama mai maimaito mana ita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن na'am Allah madaukaki ya ce walaqad arsalna Musa bi ayatina hakika mun aika Musa wato alaihi salam da ayoyinmu insha Allah mun aika shi da ayoyinmu to ayoyin ne jiya alaman tafsiri suke cewa sune wato tis'a wato tisa ayatin wanda bayanin su zo cikin a arab inda Allah madaukaki ke cewa fa arsalna alaihim tufana والجراد a والضفادع والدم آيات مفصلات wannan ayoyi guda biyar kenan sai kuma guda biyu shine asa da aka ba shi sannan kuma da aliyat hannunsa da ya zama kamar tocilai sannan da can da Allah ya ce wa laqad akhazna ala fir'auna bisinin wa naqasin min as-samarat in an haɗa su ne za a ga guda tara wasu ka ce a a wancan wato bisinin wani kusur mina samara ɗaya ne sannan akwai falakil bahar ke da ya je yadda ka ta tsage ya wuce sannan ruwa ya haɗe waɗannan dai su ne ayoyi guda tara wanda wato ainihin aka ba musa alaihi salam kamar yadda allah ya ce mun aika zuwa gare su da tufan su bani isra'ila kenan sun sami ruwa ambaliyar ruwa wannan ambaliyar ruwa wanda ya kusa halaka su ba bayan janyewar ruwan kuma duk abin da ya sami su Musa zai addu'a sai Allah ya yi masu daga nan sai kuma aka saukan masu da aljarad su ne fari kenan suka yi shuka bayan sun shuka ta yi kyau gwanin ban sha'ar aka turo da kwari na fari suka dare suka yi ta ci nan ma sai da musa alaihi salam ya roƙi Allah sannan aka yayi masu sannan sai al'ummal al'ummal kwarkwata ba haushe ke cewa kwarkwata ba iya wacce take samun mutane ba kadai kwarkwata ga ta jikin mutane ga ta jikin dabbobi sannan ga ta jikin abin da suka aje na abinci bayan wancan fari sun tafi abincin ya yi kyau ya samu to wanda ya samu kuma sun samu sun adana sosai kuma kwari suke ta wannan ƙwarin kuma suna bin su suma a ciki kwarkwata kun san kwarkwata jini take tsotsa na dan adam jikin dabba ma haka su sai aka jarabce su suma da wannan kummal ɗin suka yi ta ma sai da ya roƙi Allah ya yi masu ana nan sai kuma ga fadin aka saukar da kwaki zai inda cikin abinci cikin ɗaki kwaɗi cikin ruwan shanka cikin abinci ko ina kwaɗi ne tsagal-tsagal ba yanda za su nan ma da Allah ya sa Musa alaihi salam roƙi Allah sannan kwari wannan kwadi Allah ya janye su daga nan sai waddama addam shine shi kuma ruwan shan ka gina cikin kwano sai ka ga jawur ya zama jini ruwa a rijiya zama jini ruwan da za a ɗebo a rafi ko ina ruwa ji ya zama jini kawai bala'i ne wannan ko ba bala'i ba shi ma haka aka jarabce su sai da nabi musa ya addu'a allah ya yi wannan duka ayoyi ne wanda sun gani ya kamata su sa su ji tsoron allah su ga allah aka jarabce su da shi sannan sanda da aka bashi kowa ya sani wanda fir'auna ya so ya kunyata shi allah ya kunyata fir'auna da 'yan sihirin da ma ya gayyato su kuma suka zo suka musulunta suka bi abin da musa ya zo da shi wannan kaga ita ma aya ce wanda ya kamata a ce fir'aunar jama'a su su miƙa wuya to haka nan torchlight in ya ɗaga hamatarsa haske ne kamar torchlight ita ma aya ce sai kuma wasu shekaru na fari za ka jarabce su da shi suke ta fama da rashin abinci da tawaya na kayan marmari ya zama babu shi ma itilai ne wanda ya haɗa zuwa da suka haɗa su biyu a lissafi ɗauka ɗaya ne sosai sai su ce da kuma dukan teku da ya yi sadda shi fir'aunin ya sako shi gaba ana so a halaka su gaba ɗaya ruwa gaba su ruwa bayan rundunar fir'auna yana tunanin ya zai allah ya martai da kiruwan da sandan shi ya daka ruwa ya rairabe hanya goma sha biyu wanda gas ya bushe suka bi suka wuce ita ma ayaci waɗannan ayi su ne wanda a nan a dunkula Allah ya ce kada da arsalna Musa bi ayatina ya mun aika ma Musa da ayoyinmu malaman tafsiri suka ce da wasu ayoyin daban-daban wanda shi kun sa annabi Musa an ba shi ayoyi daban-daban ko daga ciki akwai lokacin da ya tafi da daddare domin da an ce za a halaka shi ne da bani Isra'ila gaba ɗayansu tunda ya zo shi Fir'auna ya kunyata su ma wancan masu sihiri sun imani to ƙarshe kawai za a kashe shi da su bani Isra'ila ya fita da jama'arsa a wannan lokaci cikin dare fir'auna ya biyo bayansa yana so ya halaka shi Allah ya tsamatar da shi ya tseratar da shi daga makiyansa ita ma aya ce na wannan dukan tekun da ya tarabe sannan da kuma girgije da aka yi masu na tafiya girgije na biyan su suna shan inuwa ba nema ba ce sannan da saukan masu da almannu wa salwa mannu darba a ce kamar zuma ga ta mai zaki za su sha kawai za ta sauko sannan da kuma me da kuma wato ainihin salwa ga sassun 'yan shela kenan ba wai sai an kama an yanka an fige an gasa ba a gyararru kawai sai ci haka aka rika sauko musu da shi suna ci ita ma ai aya ce ko haka da wasunsu da yawa kamar yadda mujahid da katada da wasunsu na malaman tafsiri ta ce waɗannan duka ayoyi ne shi ne ake gaya ma wannan al'ummar ta manzo abinda aka yi ma musa na wannan ayoyi iri-iri da aka ba shi don ya zama hujja dangane da mutanensa daga ciki shine ayar Allah ya ce akar ji min adh-dhulumati ila ka fitar da mutanenka daga dufai na ɓata da kafirci da jahilci zuwa haske na musulunci domin duk annaba sun zo da musulunci annabi musa bai zo da yahudanci ba annabi isa bai zo da kiristanci ba dukkansu addini suka zo da shi duk wato shine an umarci musa ya fitar da mutanensa daga dufai na jahilci da bata da kafirci zuwa haske na shiriya shine addinin da ya zo da shi sannan sai ka ce wa zakirhum bi ayyamillah ka tunatar da su ayoyi wato ainihin ayoyin Allah ni'imominsa kenan wannan ni'imomin Allah da ya masu shine malamai suke ce daga cikinsu shine wannan fitar da wato fita da suke daga cikin mulkin fir'auna su bani isra'ila kenan suna ciki da a matsayin bayi matansu a mai da su bayi maza a kashe haka ake masu amma ni'imar Allah sai Allah ya fitar da su wannan to ya tuna masu wannan mana sannan da kuma yanda ainihin wato aka zo aka sa shi gaba za a halaka sai teku ta tsage suka wuce ita ma ni'ima ce ta Allah to ka tunatar da su wannan ayyamin Allah wasu kwanaki can da suka wuce masu a baya kaza da kaza da kaza ya faru gare su na ni'imar Allah ka tuna masu waɗannan wanda kuma an masu su da yawa shine daga ci wancan gamam ɗin wancan salwa ɗin wancan darɓa ɗin dukka waɗannan ayyamin lani ma'ana ni'imomi ne na Allah da aka saukar masu wanda ya kamata ka su manta da su su tsaya su kula da su don su bi Allah to mu ana gaya mana ne al'umman manzo a matsayin tarihi shi tarihi kullum madubi ne yana haska maka abin da ya gabata idan na mutanen kwarai ne ana gaya ma don ka zama irinsu in lalatattu ne don kai nisanci wannan hali nasu don kada abin da ya same su ya same ka na fata an gani hadisin abdullahi dan abbas kuma hadisin wani da kabin allah ya kara masa yarda hadisin wato musulun ma ya fita da cikin sahihinsa cewa wa ayyamun lahi uhu wa bala'uhu ayyamun la a nan annabi ya fassara shi da shi ne wato ni'imomin Allah da bala'insa ni'imomi da Allah ya masu ba shi daga cikin wanda muka karanta sannan da kuma bala'insa da muka karanto a baya a saukan masu da wannan bala'i a saukan masu da wannan to duk a tuna musu shi mana haka annabi ya fassara a cikin wannan hadisi da muslim ya fita cikin sahihinsa cikin kitabul fada'i wato kenan ashe ana tuna maka wata ni'ima da Allah ya yi maka don ka tuna da ita kai ma Allah godiya kuna ganewa ana tuna ma da wani hali da ka shiga na kakani ka yi don yanzu ka fita kuma shi ma kai ma Allah godiya ba ana samun wannan ba da kana cikin halin kakani ka rayuwa kunci yanzu kuma Allah ya buɗa ma Ku kai da kanka ka rika tuna ma kanka wancan lokacin Umar Allah ya kara masa yarda lokacin sun sami wadata suna abin nan yace duk wanda ya nemi ɗaukaka ba da wannan addinin ba wallahi Allah zai kaskantar da shi da can mun kasance akan yan raƙuman mu muna kiwo muna ɗan shan nono shikenan da cikui yau Allah ya zo yana so ya faɗa masahabbai yadda makka take wuri ne gairu in ba wuri ne da ake noma ba ita makka duwatsu ne wuri ne mai zafi busashi ya ce sai ga mu yau Allah ya wadata mu ta sababin wannan addinin mun karya daula ta farisa da tarum dukkansu su ne manyan daurori a lokacin Allah ya ba su duniya ya ce to wallahi duk wanda ya nemi ɗaukaka ba da wannan addinin ba Allah zai kaskantar da shi kage yana tuna masu da da fa ga yadda muke mu ba kowa ba ba wani ba ku taba ji ta a yau harin za a zo a yaki a makka dan a sami ganima ba abraham ma da ya haɗo rundunar shi domin wuri ne da Allah ya tsare ba wanda isa ya shiga makka da yakin da zai ragargaza ta kuna ganewa to kaga wurin da ake kai hari lokacin kafirai inda an je za a sami ganima za a sami abubuwa na dukiya a kwasa to maka ba ta da wannan yace sai ga mu yau Allah ya ɗaga mu to kai ma da kanka a yau ka rika tuna ma kanka da can ya ka take Allah ya taimaka maka da ko ka taɓa shiga cikin wata uquba Allah ya fitar da kai ruba na biyu su da muka karanta to abubuwa da ya shiga ƙarshe sai gode ma Allah sai da ya sami ɗaukaka to haka ya kamata lokacin da duk aka abin da shi yasa ya ce wa zakirhum da ayyamin Allah ka tuna masu kwanaki na ni'ima da can baya aka yi masu da kwanaki kuma na ukuba da aka yi masu daban-daban kamar yadda wannan hadisi ya nuna sannan ibn kasir ya kawo inda aka ce inna fi zalika laayatin li kulli sabbarin shakur a cikin wannan bayani da muka ji akwai ayoyi da dukkan masu yawa to mai yawan haƙuri shine sabbar da sigatin mubalaga sabbar mai yawan haƙuri sannan shakur mai yawan godiya to akwai aya gare shi mutum yakan yi haƙuri lokacin da ya shiga cikin damuwa yakan yi godiya lokacin da ya shiga cikin yalwa to sai ka haɗa abubuwan guda biyu eh shine anan sai yake ce mana inda fi ma sana'ana bi auliya ina bani isra'ila hina an qaznahum من يد فرعون وأنجيناه مما كانوا فيه من العذاب المهين لإبرة لكل صبار wato abin da muka yi ma bani isra'ila da tsamatar da su daga sharrin fir'auna da cutar wanshi da tseratar da su da muka yi masu daga azabar da yake masu ta wulaƙanci a kashe maza a bautar da mata ya ce wannan abin la'akari ne ga duk mai haƙuri Ya duba ya ga yadda aka yi allah ya tsamar da su sannan haka nan kuma wato ainihin aikin darra cikin cutarwa da aka yi ta masu suka ta haƙuri hala ya kawo mafita sannan shakurun aiki sarra godiya ana yin ta ne ga lokacin da mutum ya sami abin farin ciki abin godiya to godiya zai yi kamar yanzu ka sami aure abin farin ciki ne ko abin bakin ciki abin farin ciki ne ko to me ya kamata ka yi bayan samun auren ka yi ma Allah godiya da abin da bai so sai ka je ka yi da abin da yake so na walima da yadda za ka yi auren na sunna da yadda za a tare ta sunna da komai to kai ma wa a wurin ka zama shakur kenan amma idan ka je neman aure kuma ka yi ababen da Allah ya hana to nan kuma ka yi butulci kenan kuna ganewa shi da sabur da shakur dukkansu abu sifofi ne ɗan adam bai fita daga ɗayan wannan ko dai kana cikin yalwa cikin jin daɗi wani wurin godiya ke so ko kana cikin damuwa bakin ciki talauci ya kakani kai na kuma me ake so asabru ake so hakuri to wannan halaye ne na dan adam da ake so duk sadda ɗayan biyun su ya same shi to ya zama lallai kada ya fita daga wannan ko ka zama cikin hakuri domin halin da kake ci mara daɗi ne to kai hakuri kar kai taraki ko ka zama mai godiya dan kana cikin halin jin daɗi kada kuma ka ce kai ɓanna Allah ya baka dukiya abin farin ciki ce to sai kai godiya kaka je ka sarrafa ta inda Allah bai so Allah ya baka mulki kila farin ciki kake to ka adalci Allah ya baka lafiya abin farin ciki ce ka sarrafa ta inda Allah ke so shi yasa aka kawo wannan shi yasa a tada babban tabi'i ne almajiri ne na Abdullahi dan Abbas yake cewa ni'mal abdu abdun wato izabtuliya sabara wai za iya shakara madalla da bawan da idan an jarabce shi da abin ittila'i jarabawa sai hakuri idan an ba shi wani abu na baiwa nan kuma sai ya godiya to madalla da irin wannan bawan bayan nan sai ibnu kasir ya kawo ingantaccen hadisi maganan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna amral mu'mini kullahu khay ajabun wato duk al'amarin mumini abin sha'awa ne abin mamaki inda mumini ne domin mai la ya ƙadillahu lahu an illa kana khairan lahu Allah ba zai hukunta mai wani hukunci ba a ce sai ya zama alkhairi a gare shi duk wani hukunci da Allah zai hukunta ma mumini to shi muminin sai wannan abin ya zama alkhairi a gare shi kila kai tambaya a ah, har abin damuwa shine sai annabi ya ce ina asabar hudarra sabara idan abin damuwa ya same shi na cuta ta talauci cuta ta rashin lafiya cuta ta rasa iyali wa duk waɗannan abubuwa sun su idan ya same shi sabara sai haƙuri tsakanin khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi sai rubuta cikin masu haƙuri inna Allah ma asabiri Allah na tare da shi tsakanin khairan lahu wa in asabar sarra shakara idan kuma wani abu na cuta wato abin farin ciki kai ya same shi a nan wurin mai zai wancan cuta nan kuma farin ciki farin ciki na da faɗi ka sami aure ka sami jari an sami gida an sami abin hawa an sami lafiya a jiki an sami jari an sami mulki an sami kaɗai wannan duk sunan sara an gane to me zai yi shakara sai ya gode fakana kana khairan lahu sai zama alkhairi a gare shi to shukuru ba kawai shukuru iri biyu ne da fata baki ka faɗi Allah nagode gode wannan baiwa da kai man ka fade ta ni wannan baiwa ta aure da kai man Allah na gode to sai kuma ka tafi da rayuwa auren ka irin ta sunna tun daga auren tun daga ɗaura auren da zama da matar da ba ta tarbiyya da zuwa ga 'ya'ya da za a haifa dai zaman ku zama to ka gode ma Allah kenan haka nan jarin da ka samu yana ta burin ƙasa me kake da jari me kake da dukiyar wannan shine godiyar sai ka ce na gode ya Allah wannan abu da kaman yake ta aiki alheri amma ka samu ka je ka taɓarna to baka gode in ka aka same in kai wannan ka ga shi mumini duk abin da ya samu farin ciki kaga rashin lafiya ya same ka kace Allah ka bani lafiya ya jiki alhamdulillah ala kulli halin kai hakuri sai zama alkhairi dan za a rubuta maka ladan hakuri muna ganewa ba wani abu da zai sami mumini face ya zama alkhairi a gare shi sabanin wanda ba mumini ba shi kafiri da abin damuwa ya samu sai ta raki in bai sa abu ya ce zai rake kai shi rake wanne zai zai zai sa huta ko kai ta ihu kai ta raki kana duwannan ne ka koma ga Allah kawai Allah ka samu gane shine karashin aya mutaje mai Allah ya ce

na'am Allah madaukake ya ce wa idza kala Musa li qaumihi ka tuna lokacin da Musa ya ce ma mutanansa ka ambata ya rasulullah ya ce masu uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ku bani Isra'ila ni'imar da Allah ya akan ku ja anjakum min ali fir'auna lokacin da ya tseratar da ku daga dangin fir'auna da shi da jama'arsa ya sumuna kum su al'aza suna ɗanɗana maku azaba mummunan azaba wa na abna'akum suna yanyanka yayanku maza wa nisa nisa'akum suna rayar da yayanku mata ma'ana suna ƙyale suke kenan to ka tuna masu wannan halin da suke ciki Allah ya tsiratar da su daga wannan wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim ai a cikin wancan abu da ake muku akwai bala'i da wato babba min rabbikum azimun wato babban bala'i mai girma daga ubangijinku kalmar bala a nan an fassara ta fassara ji, kuna ganewa domin shi kalmar bala'i tana iya zuwa bala'an hasana sannan tana iya zuwa bala'an sayya'an kuna ganewa to a nan wurin ana so ne a gaya mana mu a ba mu labari wannan al'umma ta manzo lokacin da shi musa alaihi salam yake gaya ma mutanensa cikin ayyam ɗinnan da aka faɗi ayyamillah wasu kwanaki da suka shuɗe masu ana gaya maka wani hali da da kake ciki aka tsamar da kai to ka ɗauke shi izina da wa'azi mana kuma ka koma wanda ya maka wannan ni'imar ka bi shi mana ka bauta mashi shine aka ce wa iz qala musa li qaumi hizkuru ni'matallahi alaykum eh ka ambata lokacin da musa yake gaya ma mutanansa ku tuna ni'imar da Allah ya akan ku Wace ce mai iza an ja ku min ali fir'auna ita ce lokacin da ya tserar da ku daga ali fir'auna jama'ar fir'auna ya sumuna kum su al'azabi suna ɗanɗana muku mummunan azaba an ba azaba da cewa mace tana haihuwa ana bibiyan ta dama Ta namiji ne mai ƙoshi tana ji tana gani duk sanda a je a yanka shi shi kina an gama magana ba bala'in da shi kun san dai da ɗaya wurin uwa sannan kuma ya mace a bata ita in ta girma za ta je ta aiki na wulaƙanci a wurinsu su ke kenan mutanen fir'auna ita ta zama baiwa kenan wancan kuma an kashe shi an ce dalilin lokacin wai 'yan bokayen shi ne suka ce mai shi fir'auna a cikin bani isra'ila za su haifi ɗa wanda shi ne zai zama ƙarshen mulkinka kun gane wannan magana da yawa ta shahara cikin malaman cikin littattafan tafsiri amma dai ba aya ce ta faɗi ba kuma ba ingantaccen hadisi a kai amma dai malamai sun faɗe ta cewa wannan ne ya sa shi fir'auna ya riƙa wannan abin da yake ɗin cewa kada a zo fa wannan da aka gaya mai zai zama ƙarshen mulkinsa ya fa fito cikin bani isra'il kuma kun san kisan da ya faru abin da yake gudun sai da ya faru annabi musa ne alaihi salam kuma daga bani isra'ila yake kuma ya zo girma ya zo ya ma girma a gidansa kissa ce na sha gaya mana ita ko saboda haka allah ya nuna ikon shi kenan to dai su ana su bani isra'ila su ma abin da aka yi masu aka tsamar da su suka zo kuma suka kangare maimakon su gode ma Allah da ga halin da suke hannun fir'auna yau Allah ya ba su yanci sai kuma suka zo suna faɗa da shi Musa ɗin alaihi salam muna ganewa to shine abin da yake masu ne aka faɗi ana raya mata ana kashe maza aka ce a cikin wannan akwai bala'i babba shine nan shi ibn kasir yake cewa ni'matun azimatun minhu alaikum fi zalika wani bala'i ne da aka ce bala'i ana nufin bala'i na ni'ima domin kana cikin bala'i aka fitar da kai bala'in ya kai fitar da kai ya zama ne abinda duk aka yi na bala'i aka fitar da kai kai ya zama bala'an hasanan kenan ko ana hannun wani zai halaka ka wani ya zo suke ta gumurzu da shi suka yi bala'i ya kai bala'i amma ƙarshe samu ya tsiratar da kai kaga shi yayi mai kenan bala'i bala'i hasan to shine anan ake nufi wasu ta ce ma'anar kenan wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim akwai bala'i kyakkyawa daga ubangijinku da yayi na yadda Musa ya tsira shi ake so a kashan kuma Allah ya tseratar da shi ya mata shi gidan fir'auna ya girma ya fito ya gama uruciyarsa ya tashi ya koma ya kira shi zuwa ga Allah ya yi ƙoƙarin halaka shi Allah ya tseratar da shi duka wannan ba ba bala'i ba babba kyakkyawa to shine nan wasu malaman suka ce abin da ake nufi da shi kenan domin me kuna wani yanayi na gajiya da kasawa sada kuke tsakanin su ifdawa mutanen fir'auna kenan kun kasa yadda za ku suna ta muku abin su ga dama aka tsiratar da ku ibn kasir yace wa qila wa fi ma kana yasna'uhu bikum qawm fir'auna min tilkal afa'i saboda abin da a'a saboda da aka ce bala'un azim ana nufin wancan babban abin da mutanen fir'auna suke muku na bala'i su kisa su bautar da wasu wulaƙantarwa iri-iri kaga bala'i ne babba mara kyau kaga kalma ɗaya tana iya ɗaukar me mana biyu in ana nufin abin da ake ma bani isra'ila wurin fir'auna ya zama bala'i mummuna in ka ɗauka abin da allah ya na kuɓutar da su bani isra'ila daga hannun fir'auna ya zama bala'i kyakkyawa to dai ibn kasir ya kawo ya kawo wannan shi yasa yake cewa kamar faɗin allah ne yake wa balawnakum bil hasanati was la'allahum yarji'un wa balawnahum mun jarabce su bil da kyawawan ayyuka wa sayyiati da munana la'allahum yarji'un ko za su dawo kaga kalmar bala'i bayan ta hasana da sayyi'a sun biyo baya idan kalmar bala'i in an faɗe ta sai abin da ya biyo baya ba daga faɗin ta ba na ta ka aiwa na yayi bala'i yau ma'ana yayi kokari kenan ana nufin ya yi gumurzu ya dace ka yawa ne yana cikin bala'i yana cikin wahalaki na <clears throat> gane da kyau to ita ce a nan wurin saboda haka ne Allah ya ce ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد نعم الله مدوكaki yace wa iz ta'azzana rabbukum ubangijinku ya shelanta wato cewa la in shakartun lallai tabbas idan kuka gode a bisa abin da ya muku na ni'ima wato abin da ne maku na ni'ima la'azidan nakum tabbas zan ƙara maku wala in kafartum in kuma kuka yi butulci inna azabi la shadid lalle azaba ta mai tsanani ce wa musa musa alaihi salam yace in takfuru antum ku dinnan al'umma ta jama'a ta in kuka kafirce wa man fil ardi jami'an da ma duk wanda suke ban kasa gaba daya suka kafirce ma Allah wa inna Allah la hamid lalle Allah mawadaci ne kuma shayabu wannan aya muka duba wa ta'azzana rabbukum la in shakartum ubangijinku ya shelanta maganar ce an dawo manzo ake gaya mu wannan ko kuwa a maganar dai Musa ake har yau alamai suke ce magana ce amma har yau kowa hadda mu ba nabi Musa da mutanensa ba kaɗai magana ce amma cewa ubangiji ya shelanta ubangijinku ta'azzana shine ma'ana a alama kenan ko kuma alana ubangijinku ya sanar ya shelanta wata fassara suka ce a kasama ne kamar yaran su e eh, me ya shelanta la in shakartum idan har kuka gode a bisa ni'imomin da ya muku kenan domin godiya tana zuwa ne bayan samun abin da rai take so na ni'ima ni'imomi ga sunan da Allah ke mana iska nan kaɗai da muke sha ba ma bace ranar nan da take fitowa haskenta da ɗiminta da abubuwa na amfaninta dare da ke zuwa mu samu mu huta da duhunsa duk ba ni'imomi ba ne sannan ga ni'imar lafiya in Allah ya baka ni'imar gani ji hmm, hannunka ka kama ƙafarka ka tafi ga babban ni'ima ta hankali da aka yi ma kai ni'imomin Allah wa in ta udu nimatar la tusuha ai in ka ce za ku kirga ni'imomin Allah ba za ku taba iya ba ba za ka iya ba domin gaba gare ka ba duk ko ina kayansa ne ni'imar saki nan inda kake zaune kana cikin ni'imar saki in ka tafi cikin ni'imar sa in ka kwanta ko ina nashi ne ba kayan ka bane to shine sai Allah ki cewa ya shelanta ana gaya muku ana gargada muku ku bayi ku sani la'in shakartum idan kuka gode game da ni'imar da aka yi maku kenan kuna ganewa da kyau <coughs> ni'imomi suna da yawa daga ciki shine wato ainihin na ɗan faɗo mana wasu ba zai yi dumma su ba ba za ma mu iya ba Ki za ka ce wato za a ƙara maku za a ƙara maku ni'imar kenan alamai suka ce kinan godiya ita ce maɗaurin ni'ima ni'ima kana cikin ta kana so ta zauna kar ta gushe kar gudu ko kuma kana so ta ƙaru to yi godiya sai ta kuma godiyar ba kawai da baki bane Allah na gode kawai ka ja baki ga shi a a aikace ake son banda ta baki aikace lafiya ba ni'ima ba ce to kana cikin lafiya me kai da lafiyarka ka je ka yi sallah kan ta ka yi azkar na safi ka yi waye ka tafi neman abinci ka duk wani shi ne godiya ga ni'imar kenan ni'ima ta ƙuruciya zai da kake matashi komai yau za a fara kunuti abin nan ko sallar dare ta hajji to ka gode ma Allah nan lafiyar ta ka kaje an fara da kai an gama da kai ko kuma kaje ka fara kana bacci sai an kusa za a yi ruku raka farko sannan ka tashi kuma lafiyar kalau kai ba gajiyayye ba kai ba tsoho ba ba larura ba ina godiya a nan wurin to a malamin su ce da ke ɗaura ni'ima ta zauna kar ta fushi shi ne godiya ga Allah shi ko godiya ga Allah ka sarrafa ni'ima yadda Allah yake ni'imar dukiya ka yi sadaka ta wajibi zakka ka rika ta nafila ka rika sadar da zumunta da ita ka rika miƙawa ka rika ciyarwa ni'ima ta mulki ka yi adalci kar ka zalunci kar ka taɓa dukiya al'umma shine godiya mulkin da Allah ya baka Eh? ni'ima ta hankalin nan ka rika zama kana tunani kan ayoyin Allah kan Qur'ani ka rika kokari ka bi ka bi sunnar manzo duk wannan to in kai me aka ce abinda fa Allah ta ya shelanta ana so a ja hankalinka ne sai da aka gaya maka Allah ya shelanta in kuka yi godiya la in shakartum la azidannakum eh zan ƙara maku kaga sababin ƙara ni'ima da kake ciki to gode mu Allah ya sa malamin suke cewa kada ka taba ma Allah butulci wanda shi ya sa za ku ga masu kuɗin da da yake suna godiya ga Allah da wahala ka za ce mai kuya yau ya tsiyace yau ba kuɗin so da yana godiya yana dukiya yana samu bai damu da wannan kirje-kirjen na yanzu ba kirje-kirje na yanzu irin na banki komai can na san nawa ne in ka za su ka fita na bai sani ba kuɗin can sun shigo sai dai yanzu zakka ta zo ya lissafa saboda ciyarwa a ba wani a taimaka ma wani a tallafa ma wani bashi ba tare da ruwa ba sada Allah ya bashi ya dawo da shi wani bashin sai ya manta a damar da shi haka suke shi sa har ya mutu arzikin na nan yana ci ana ci rai ko shi kaɗai zai ce zai ci sai ƴaƴan shi to sai ka ga in ba sa ba lokaci guda wani bala'i ya zo ma arzikin an nemai an rasa Allah ya sauƙaƙe haka ni'ima ta ilimi Allah ya baka ilimi na farko yi aiki da shi a karan kanka sannan ka koyar da shi sannan ka zama kai ma abin koyi amma kana nan kana da ya zama cewa ilimin kuma wata riga ce za ka sa za ka cire za ka sa da ka ga dama da ka ga dama kuma ka jingine kai wani abin da ban social ustazi kenan Allah ya tsare ni ni'imomi da kuka sani suna son godiya kalmar godiya ce muke so mu fahimci fiqihunta wanda malamai suka faɗa mana sai ku ga aka bayani gaba ka ce wala in kafartum in kuka butulce ya butulci yake shine kafartumun ni'am wato ni'am wasataltumuha wajahtumuha wato ainihin wajahattumuha kuka yi musunta kuka ɓoye ni'imar kuka yi ma inkarinta kuka butulce mata inna azabi la shadid ƙarshen magana shine azaba ta mai tsanani ce wa zalika bi salbiha ta hanyar zara ni'imar da aka yi maka bakai godiya ba sai a fashe ta wato anhum wa yaqabuhu iyahum ala kufriha da ya masu ukuba akan kafirce ma ni'ima kafirce ma ni'ima shine butulci kenan ni'ima an baka kai musunta Allah ya tsare mu to kaga ashe muna buƙatar mu fahimci fikihun ayan nan kana son ni'imar da kake ci ta dawama sai ma Allah godiya godiya shine sarrafa ni'imar yadda Allah yake sannan kana so ta ƙaru ta tsaya ka ta ragu godiya kana so ta ƙaru to ita ma yi godiya ai abu biyu ne ko ta tsaya ka ta gushe na biyu ta rika karuwa ni'ima to sannan abu na uku ba ka son gushewarta to duwancan za ka yi amma in ko ba haka ba lasti ne ga shi nan Allah maɗaukaci abin da yake wala in kafartum yuka ce ma ni'imar nan da ne ina azabi la shadid azaba ta mai tsanani ce sai malamin suka fassara azabar shine azara ni'imar a raba ta da ita A gashi nan da yau abu ya gagara ai ta fama amma sai da musulmi suke shari'a musulunci suka ki suka koma sai son zuciya sai bin gargajiya da al'adu da constitution sai Allah ya basu da wayansu aka zare ni'imar zaman lafiya eh harkar security aka zare zaman kwanciyar hankali komai ya zama tashin hankali saboda ni'imar Allah ya ba ku addinin nan ya ce ga yadda za ku rayuwa ku bi kun ƙi kun tafi kun aro wani tsari na banza sai Allah ya baku da wayanku ku kasa samun kwanciyar hankali ku kasa tafi da komai daidai shi yasa kufurin ni'imar 'yan uwa ba shi da amfani ka duba ainihin wata al'umma da aka ce sun kasance suna cikin ni'ima ga lambuna ga gonaki ga kayan marmari komai arziki na zuwa musu ta ko'ina suna bakin gaba ta teku a kafarar da an umarla kawai sai suka kafin ce man yi Allah suke ta fasikanci kamar yau da ake wanda Allah ya ba shi dukiya shi kenan ya hotel ya kama ɗaki na musamman eh a'a ana da visa ta gari kaza wata kaza ana ta ana ta abin da ake ba biyayya ga Allah ba kudin can ake salwanta su nan kuma ga al'ummar shi tana cikin tashin hankali watakila yan uwan shi ma suna buƙatar tallafin sa to kaga irin wannan su ne kafirce ma ni'ima su ne da suka kafirce fa kafara bi al'umillah fa zaqa Allahu mai aka ce ba sa ju'i wal ko aka ɗanɗana musu libas aka ce tufafin yunwa kasu wannan magana ce da tufafi na tsoro in aka ce abu tufafi ne abinda ke taɓa ka kenan ba shi bane tufafi ba wai ga can nesa kana nesa kana gudu a'a ya riga yana tare da kai yunwa ta zama a jikinsu kawai da tsoro kullum suna cikin shi to haka har yau har gobe yan uwa muna so mu zauna lafiya ni'imomin da Allah ya yi mana muke cikin su ga sunan kaca-kaca to mu gode masa sai mu samu su ɗore sai su ci gaba sai su ƙaru Allah ya samu zauna lafiya Allah ya ce wa ƙala Musa ko aya ta gaba kenan kai ka karanta ta wa ƙala Musa in takfuru antum rabi Musa alaihi salam ya gaya mutanen su yace ku in ku kafirta wa man fil ardi jami'an da ma duwan da suka ban ƙasa gabaki ɗayan su fa inna Allah la ghaniyyun hamid lalle Allah mawadaci ne kuma shayabo ne shi wannan wato ganiyun an shukuri ibadihi da aka faɗi wancan cewa ai ma Allah godiya ka nema da yi sai wasu ke wata fahimtar daban ke tsammanin kamar ka gode ma Allah godiya da ka za ta ƙari ubangiji ba ku fahimta ba ba an ce ku gode ma Allah ba to sai wasu fahimci to goge ga Allah za ta amfani Allah kenan in kuma kuka ƙi godewan za ku gama da azaba mai tsanani to suke tsammanin to in sun ƙi godewan kamar kuma Allah zai cutu to shine sai annabi Musa Allah ke faɗa mana ta harshen sai ce ma mutanen shi in takuru antum idan waccan aya annabi Musa mutanen shi ake magana da ita in kuma duk har yau har gobe ne ake magana da kowa shi yasa sai aka ce kuka kafirce antum wa man fil ardi jami'an da ma duk wannan suke ban kasa su kafirce mu ubangiji to wannan zai cutar da Allah fa inna Allah la hamid Allah mawadaci ne kuma shayabo ne shi abinda ake so a nuna mana kenan gode yadda muke yi ta bauta da zamu yi ma Allah sakamakon bautar kanwa zai dawo kan mu dan an ce ka gode ma Allah yau kai sallah kai azumi kai zakka ba shine godiyar ba to sakamakon bautar da kake zai amfani Allah ne ko kai zai amfana idan kafiri ya kafirce ya ki kafircewan zai zai cutar da Allah shine sai aka ce Musa ya faɗa ma mutanensa wannan har yau har mu ma a gaya mana wata ayar ta zo cikin suratul zumar Allah ke cewa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al wa in tashkuru yardahu lakum Allah madaukake ce in takfuru in kuka kafirce Ba inna Allah ghaniyun ankum Allah mawadaci ne gabarin ku ai da yace ku bauta mai ba ba karuwa zai ba amfanuwa zai da abin da kuke na bauta ba wala yarda li ibadihi al sai dai Allah bai yaddan mabayinsa su kafirci ba ba wani kafiri da zai ta Allah ne a'a Allah ya umarce mu duk mu bauta mai dukka bayi su bauta mai shi kadai saboda haka Allah bai yarda mu kafire shi kafirci wa in tashkuru yardahu lakum amma kuka gode ma Allah kuka bi dokokinsa ko bi shari'arsa kuka yi abin da yace yardahu lakum zai yarda da ku za ku sami sakamako aljanna na nan ita ce sakamakon wanda ya gode ma Allah ya bi in kuka kafirce wuta na nan dan Allah bai yarda da ai mai kafirci ba wannan ayar nan ko sannan a cikin suratu tazamun Allah ya ce fa kafaru wa tawallaw wastaghana Allah wallahu ghaniyun hamid haka Allah ya ce fa kafaru su kafire suka kafirci eh wato wa tawallaw suka juya baya suka kijin kiran da manzannin suke musu saboda haka wastaghana Allah shi kuma Allah ya wadatu ba ruwan shi da bautar tasa in ba su ba abin da zai cuce shi wallahu ganiyun hamid Allah wadatacce ne shayago ne shi Imam muslim ya fitar da hadisin abizar Gifari Allah ya ƙara masa yarda manzo sallallahu sallam cikin abin da ya rawaito daga ubangijinsa kun ga ya zama hadisi mai kinan hadisi kudisi Allah madaukaki ya ce ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkonku da na ƙarshen ku an ce na farko tun halitta ɗan adam annabi adam har zuwa ƙarshen da za a kare duniya to dukkan ku sannan mutanenku da aljannunku duk su kasance kanu ala atika qalbi rajulin wahidin minkum zama zuciyarsu kamar zuciyar wani mutum wanda ya fi kowa jin tsoron Allah a duniya shine wa Ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne sama da kowa wajen jin tsoron Allah daga na farko har na ƙarshe ba sama da manzo to dukkan zukatan bayi su zama irin na manzo dukka tun daga na farko har na ƙarshe na mutane da na aljanu ma sannan wato suna nan ma da zalika fi mulki shay'an wannan tsoron Allah da duk halittu suke na farko da na ƙarshe aljanu da mutane kama irin zuciyar manzo ba za su ƙara man da komai ba a mulki na. fahimci hadisin kuwa wai biyayya da ake ma Allah da bauta mai shi ba zai kare a komai a mulkinsa ba kaga an ce sarki ga fadawansa ga masu masa hidima inda za su tarwatse a bar sarki shi kadai ba mai gyara mai salebar riga ba mai gyara mai rawani ba mai kakkaɓe mai abin nan ba mai aje mai takalma zai ji daɗi sarki ai ba zai ji daɗi ba kaga to sarkin duniya kenan shi ko Allah ba haka yake ba da ya ce a bauta mai ba amfanuwa yake da bauta ba bai ta. duk inda zukatanmu za su zama irin na annabin Allah an gatan kowa babba ɗan abdullah saboda jin tsoron irin nashi na aljanu da na mutane tun farkon duniya har tashinta ba za su ƙari Allah da komai abin da ke tattare da shi na mulkinsa ba wannan hadisi ne kudusi farai ɗaya kenan farayi na biyu ya ibadi lau anna kuma asara kuma wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari kalbi rajulin wahidin minkum Lallai ku sani ya ku bayana da na farkon ku da na ƙarshen ku mutanen ku da aljannun ku eh, za su kasance wato a bisa kamar mafi fajircin wani mutum ɗaya daga cikin ku to shi kuma mai annabi ya ce mai Allah ya ce ma na ƙasa zalika fi mulki shay'an ba zai rigi komai ba abin da ke wurina na mulki na ma'ana dukkan ku zukatan ku zama irin na iblis shaytan ba shine afjarul kalki ba kangarelle fantarelle to da fantare irin fantara ta shaytan irin ta iblis tun daga na farko har na ƙarshe mutane da aljanu Allah ya ce ba abin da zai rigi komai na mulkinsa kaga can ba abin da zai kara ɗan ko ba abin da zai raga ka duba fa hadisi ne kulisi sai an gama wannan ɓarayi na biyu na hadisin sai ciyayi ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin wa sa'aluni wa ataitu kullu insani mas'alatahu ma naqasa zalika min mulki shay'an illa kama yanqusul makhitu idza adkhala al-bahra shine na ɓarayi na ukun hadisin ya ce ya ku bayina ku sani da na farkonku da na ƙarshe mutanenku da aljanunku za su taru a fili guda duka a taru gaba ɗayansu fasa aluni su roƙe ni faɗai tu kulla insanin matsalatan kowa a bashi buƙatar shi abin da ya roƙa kowa a ɗauko a bashi ka san wani zai ce yana so a ce duk garin kano kuɗin kano na shi to za a bashi ko wani zai ta a dutsen da yake su a maimai da shi gwal wani zai ce dutsen kuhudu wani zai ce shi ko me bukatun ku dai duk ku roƙa ce in ba ku faɗai ta kulla insani matsalatu kowa in ba shi bukatar shi ya ce ma na ƙasa zalika min mulki shay'an ba abin da zai raga na mulki na abin da ke guri na illa kama yan kusul mafidu idza udu tilal bahar sai idan allura idan an tsoma ta cikin teku an zare ta in ta rage wani abu na ruwan teku to abin da na bakun zai rage abin da ke wina wanda na mallaka Allah ke shi yasa in baka san Allah ba sai ke ta bagambagan ɗinka ke ta shirinanka in ka san Allah shi nan shi ka huta shi ne mai bayarwa shi ake roƙa shi ne mai akwai ka roƙai ya baka ka sake ya ƙara ma ka sake ƙara ma radda ka ƙi roƙon shi fushi da kai duk wani wanda ba shi ba yau ka roƙa ya ba ka jibiwar shekare in ka zo wata sai ya fuska sai ya canza fuska sai ya kau da kai sharan ka matsa sai ya ce ya gaji an ne ba zai iya ba to dan me yasa ba za ka roƙi mai akwai ba hmm? kuma me yasa ba za ka bi Allah ba kai mai da'a wanda in kai sakamakon kanka zai dawo ba wai shi zai amfana ba malamai sun kawo wannan bayanai ne saboda kada wani ya fahimci da aka ce kai ma Allah godiya shine ka bauta mai da zaton bautar za ta amfane shi kai za ta amfana in kuma ka kafirce ka ƙi kai za ta cuta wa subhanahu wa ta'ala al-ghaniyyul hamid yasa aka rufe ayar da cewa Allah shine fa inna Allah la ghaniyyul hamid Allah shine mawadacin sarki sana hamidun shayago eh duk abin da kake ciki Allah shi shine ka gode mawa dan baka iya kirga ni'ima da ya maka wani da ya maka duk abin da zai sababi ne dan uwa shi ma zaka gode wani ya baka jari na gode alhaji Allah saka da alheri Allah ya ma dukiya albarka amma waye asalin mai abin waye sarrafa shi har Allah ya sa ya da ya baka ya baka ya ya baka gida duk abin da aka yi ko Allah ne mai abin kaga shine babban wanda zaka gode mawa kun gane da kyau na ji kamar an nuna taka da ba dai lokaci to wannan aya ta gaba an ya ko za ku ta shiga a nan wannan ga kar mu fara ta kuma mu zo a dace karatun babu da yan ba za ta shiga ba ko to sai mu kula da wannan ayar abin da ke cikinta a waccan ɗin da wannan ta ƙarshe ku fahimci cewa sadaka ce ka gode ma Allah ma'ana ka bi dokokinsa ai masa da'a abin umarninsa kan ka ci hana-hanansa shi ne gode masa don kai wannan kake zaton kuma Allah shi zai amfana da abin a shi zai kewayo sakamakon ya dawo rinka, saboda ne? in ka ƙi azaba Allah tana da tsanani sannan a duniya ana salbin ni'ima ni'ima da kake ci ka rasa ta ko yanzu matasa da suka zama ba sauraron magabatansu da ku ga abu zama ba daɗi rayuwa matashi bai da mai gaya mai bai zai bai da mai ba shawara abin da yake so zai yi sai ya yi can gaba sannan zai nadama saboda bai da magabaci da zai gaya mashi bai jan maganar manya haka ake ta fama sai ka ga matashi baya sauraron ko matasa mazansu da matansu sai an je an shiga abin ba daɗi ya tafi za ta yi aure ba za ta je ta shawarar iyayenta wa kamata ba ita za ta zaɓa iyayensu ce a ta ce a'a sai a kyale ta ta yi sai an yi auren wata ɗaya wata uku shi ta ka ganta gida waye ji iyayen za su ji ba daɗi don an mai da yasu ba zawara amma wa zai fara jin rashin daɗi duk da ya ta aure ta isa ɗakin ta in ta dawo ɗakin uwarta sunanta a raɗe ba ɗakin ta bane ɗakin babata ne ɗakin sinik ɗakin ta can nati ne take da yanci haka matashin da bai jin shawara sai zai aure a ba shawara ya ƙi ya ce shi gashin aka bar shi yayin can gaba sai ka ji za zo yana cizon yatsa ai kaza kaza wa zai fara ji haka harkar kasuwancin nan za ka yi ba za ka nemi masanan abin ba ba za ka nemi wanda suka riga ka ba ba za ka yadda ka zama yaron su ba ka wahala ka iya a kai ma yanzu kai za ka gaban kanka da ka fara ka wance kalar da iyan gidanka ka zama kana ma munafasa da shi dan nan sai ka ga abin ka fara kuma sai zo lalace da ka saurari abin da magabatanka suka ce a kasuwancin ne amma menene ne sai ga abubuwanka suna kyau wannan ya kamata don Allah mu kiyaye sannan mu daina tsammanin Allah yana bukata komai a wurin mu ne muke bukata a wurin shi wala an hudar fata aini tsaftawa ido ba ma wadatuwa ga abin da ke wurin Allah koyaushe cikin bukata muke yanzu da za a shaƙe ka numfashinka ko iska na tsaye da ita minti goma ya kake tsammani yanzu sai ka ji kana ta ana ai maza asibiti na oxygen ina waye Allah ka samu cika da imani abin da karanta daidai Allah ba mu ladan abin da ne kuskure Allah gafarta Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Allah ka sa Qur'ani ya zama gata gare mu Allah ka sa Qur'ani ya cece mu Allah ya zama ya zama gatan mu ga dukkan al'amuran mu Allah ya riko da hannun shugabannin mu ya tsora su kan daidai ya riko da hannun matasan mu Allah ya shirye da mu ga baki daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين